komai ka kai musulmi bare ma wanda za ka je ce wani sina yi shi'a ne to sakare ne bai ma san me yake Allahu akbar bai ma san me yake yi ba bai ma san su waye Falastina ba ko Hamas da ka zarge su cewa suna alaka da Iran kafin su a fara alaka da Iran sai da sauran kasashen Larabawa gaba ɗaya suka yi watsi da su suka rasa wanda za su kama saboda haka a ka'ida ta musulunci duk wanda yake musulmi kowace irin bid'a yake in dai musulmi ne hmm. sarki zaki wannan malami na farko kenan wadda yake nuna cewa in ka ji mutum yana cewa hamas su ɗin 'yan shi'a ne to sakarai ne domin da gaske sakarci ne mutum ya ce don Iran ta da gaske da gaske wannan din sakarci ne sarki zaki mu je zuwa ga clip na gaba na ji wata magana wanda wanda ya faɗe ta yana da mabiya kwarai ana sauraron sa a ɗazu-ɗazun nan nake jin magana cewa wai wannan ƙungiya ta Hamas ƙungiya ce ta 'yan shi'a. Wannan ko dai zalunci wanda ya faɗi magana in ya san me yake ya zalunci bayan Allah nan ko kuma son zuciya ko kuma jahilci ɗayan uku dole a yi ɗaya. Ko dai zalunci bisa yana sani ko son zuciya ko kuma abin da ya shafi ainihin wato jahilcin hakikanin abin da ke faruwa a sharkul ausat bai sani ba kuma ya magana da gaske ne ɗayan ukun nan wadda ya yi wancan maganan ba zai fita daga ciki ba ko dai ya zamo ya jahilci abin ko son zuciya ko kuma ainihin wato ah, zalunci hmm. domin abin da ya faɗan ba haka ba ne mu je zuwa ga malami na gaba in an samu wani malami ko wasu malamai kundi ya yi sabonsu, ya ce suna da alaƙa da shi'a watakila ya kalli sa ne ta fuskar alaƙar da suke dawa da iran amma zance na gaskiya hamas ba in shi'a ba ne wannan ita ce magana ta gaskiya to sarki zaki